وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى فصل قال وهي محبة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو على الإجابة بالفاقة har yanzu ma yana magana akan abin da ya shafi kauna ta Allah maɗaukacin sarki ta gaskiya da kuma abinda take gadarwa yace wannan mataki da yake bayani mataki na uku wanda a cikin shi ya bayyana matakai guda uku ne ce na farko yayi bayanin sa cewa kauna ce da take yanke duk wani kokonto kuma take dada dama mutum bauta da yake ko hidima ga Allah madaukakin sarki sannan kuma take ɗebe masa kewa idan wata musiba ta same shi haka nan ce to ita har ila yau wannan kauna din kauna ce da take wato tsurowa wato daga Eh, hange na ni'imar Allah maɗaukakin sarki a kanka wannan shine yake dasa wannan ƙauna a zuciyar bawa a lokacin da bawa yake hangen ni'imomi da Allah ya masa domin ita zuciya ta dan adam an ɗabi'antar da ita akan ƙaunar wanda yake kyautata mata to Allah da yake kyautata ma an ka duba kyautatawar da Allah ya maka to wannan sai ƙara ma ƙaunarka da Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce tana tsara tabbatuwa ne wato ta kafu ta hanyar bin sunan maza Allah sallallahu Alaihi wasu sannan kuma tana haɓaka ne wato abinda yake haɓaka ta yake wato bunƙasa ta shine wato amsa kiran Allah maɗaukakin sarki ko da kana cikin halin ba ka da komai ma'ana kana mai amsa kiran Allah maɗaukakin sarki a mataki na farko da yake cewa tana tsuruwa ne daga leke ko hangen ni'imar Allah a kan bawa ce a yi tansha'u min mutala'ati na tallahi alai tana wato samuwa ne daga bawa ya dinga leken ni'imar Allah a kansa wa ni'amahu albaƙi na wa zahira ni'ima ta fili da ta ƙoshi domin ni'imomin Allah a kanmu da yawa wanda ba mu san kansu ba kuma ni'ima ko ta fili ce ko ta boye wannan Allah kadai ya sani da haka ma da yace fa bi kadri mutala'atihi zalika takunu quwwatul mahabba gurgudan yanda kake hangen wannan ni'imomi da Allah ya ma gurgudan karfin kaunarka da Allah madaukakin sarki domin zukata an ɗabi'antar tadda su ne akan kaunar wanda yake kyautata musu da kuma kyamar wanda yake musguna musu duk yake musguna ma zaka ji baka san shi duk yake kyautata ma zaka ji kana kaunarsa to kenan mutum ya duba ya ga irin kyauta da Allah ya masa da kyautata sai ji yana kaunar Allah yace walaysa lil abdi qattu ihsanun illa min Allah kuma bawa da a rayuwar shi gaba ɗaya babu wani abu na kyautatawa da zai same shi face daga Allah haka nan babu wani abu na rashin daɗi da zai same shi ko mummuna ko mara daɗi face daga shaidan mana ko da Allah ne zai ɗaura ma wannan abin to amma shaidan shi zai zo ya nuna ma cewa abin ba daɗi ya ce wa min a'azami mutsala'ati minnatin lahi ala abdihi ta ahiluhu li mahabbati yana daga cikin mafi girman wato hangen ni'imar Allah akan bawa Allah ya baka cancantar wato ƙaunarsa wa ne da kuma saninsa wa iradati wajihi kuma da duk abin da za ka yi ka yi shi domin Allah wannan duk kyauta ce ta Allah wa mutaba'ati habibihi da ƙaunar abin ƙaunarsa shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa abdu hada wannan mafarin wannan abubuwan duka ba komai bane illa nurun wani haske ne wanda ya zifuhu Allahu fi qalbil abdi wanda Allah yake jefa shi a zuciyar bawa kenan ba dabara bace ba kuma wayan bawa bace wani haske ne Allah yake jefawa a zuciyar bawa sai ya haskaka masa wannan abubuwa fa idza dara zalika an fi abdi wa dhatihi ashraqat zatu da haka wannan haske idan yayi yawo cikin zuciyar bawa da kuma jikinsa ma to sai ya zama gangan jikinsa da zuciyarsa tana wato haske fara'a fihi nafsahu wa ma ahallat lahu min al-kamalati sai ya gane kansa ya ga abin da ya cancanta wani mahasin da abubuwan kyautatawa wanda fa'alat bihi himmatu wanda zaka ga dagewansa zai karu ya dinga yawaita kusanci da Allah wa ƙauyat azimatu kuma da marasa za ta ƙara ɗauruwa sosai ta yi ƙarfi wankasha a anhu zulmatu nafsi da aka duk wani duhu da wani damuwa na zuciyar shi sai kaga ya kau baya gani wa tabi'ihi da tabi'arsa li anna nura wa zulmata la yajtami'an ana yace domin da haske da duhu ba sa taɓa haɗuwa lokaci ɗaya sai dai daya kori ɗaya. ya za ba da za a ce ga rana ga wata dukansu kowanne yana haske sai dai hasken rana ya kori na wata inda ini ne inda daddare ne kuma hasken wata ya gusar da na rana ko ya gusar da na taurari da haka da duhu da haske ba sa taɓa zuwa abinda yake so ya ce da duhu da haske a zuciya guda ɗaya ba sa haɗuwa sai dai ya fi ƙarfin ɗaya kama a ce yanzu mutum mumini ne kuma kafiri ne a lokaci ɗaya kaga ba zai yi ba sai dai ko imani ko kafirci dole ɗaya ya rinjayi ɗaya saboda haka yace da haske da duhu ba sa taruwa a zuciya guda ɗaya ta bawa ya ce sai dai ɗayansu ya kori ɗaya don haka a lokacin da wannan haske ya riga ya shiga zuciya to zai kore duk wani abu na duhu da ke cikin zuciyar sai wannan rai da ke cikin wannan zuciyar sai ya hauhawa ya kai wato mataki na wato eh, ganin Eh, girman Allah maɗaukakin sarki da kwarjini sannan kuma ya dinga jin baya cikin matsi da da kunci na rashin wani domin akwai haske Allah tare da shi kamar yadda wani mai wake ke cewa na kilfu adaka haiku shi ta minan hawa cewa zuciyarka nan duk inda ka so ka kaita da yawanta mal illa lil habibil awwal duk inda ta kai da yawanta abin kauna shine abin kaunar farko kan zinin fil ardi ya alafuhu yake cewa matsuguni nawa ne za ka ga ɗan adam ko saurayi ya saba da shi ya zauna da shi amma haninuhu abadan li auwali manzini, ma'ana kukansa da tunaninsa yana komawa asalin mafarinsa ne yanzu misali mutum ya zo garin da ba nasa bai ya zauna ya karfi ya kafu duk inda ya yi tunani zai dinga tuna asalinsa ko shine abin ne kuma da yace wa hadha nuru kashamfi fi mukarrabi muqarrabin as wannan hasken da ake gani tamkar rana ce a zuciyar bayan Allah waɗanda suke makusanta Allah saboda haka Allah ya kasa bayinsa kashi-kashi akwai al-muqarrabun sune ƙololuwar daraja Allah ya ce ashabul yamin wa ashabul shimal sai ya ce was-sabiquna as-sabiquna ulaika al to wannan su ne ƙololuwar daraja to shi wannan haske a zukatan irin wannan bayi to kaman hasken rana ne da ba wani abu da yake iya dusar da shi a zuciyar kuma masu biyayya wanda suke bin darajarsu kaman hasken wata ne shi ne wakal badri fi kulubi al'abrar ashabil yamin wanda suke ashabul yamin ba su kai waɗancan matsayi ba to wannan hasken kaman hasken wata ne kaga hasken rana ya fi hasken wata hasken wata ya fi hasken tauraro ko saboda haka mata to kama haka mutane suke a wajen Allah akwai waɗanda matsayinsu ya kai hasken da ke cikin zuciyarsu kamar rana yake akwai waɗanda hasken da ke cikin zuciyarsu kamar wata ne akwai waɗanda yake kuma kamar taurari to ta iya yi wa mu faɗo wancan gefen a to ba za ka je wajen yi zai tsammani yana cikin masu hasken wata bayan akwai mazaje a gabanmu da yawa ko akwai sahabbai kai me zaka ce a ciki akwai bayan Allah na kwarai akwai waliyan Allah to kai kana nan salloli biyar ma ake karasa su kai sai ka ce kana cikin wancan wancan aji aji ne guda uku kuma kowane aji akwai wanda suka cancance shi ba za ka zo ran da ka shiga makaranta a saka a babban aji ba ko kai sabon dalibi ne sai a saka a karamin aji in an ga kana da kokari an gwada ka je a dan kai ka je a ce amma amma double promotion ko sai kai kana amma ba za ka taba zuwa ka shiga kuma ajin manya-manya ba kowa da matsayinsa shi yasa yace wa kan najmi fi qulubi ammatil mu'minin amma hasken a zuciyar sauran tokacin mu'minai iri na da ila irin ku shine yace kamar hasken tauraro bai kai hasken wata da rana ba kuma kai ma kanka in ka ma kanka awo ka ma kanka misali in ka hada kanka da wani zai ka gaba ka kai shi ba in ka kalli wani bawan Allah yake ce to kai ba kowa bane ba ko ba ka yace to a cikin sauran dokacin mutane kuma kamar hasken taurari a taurarin ma haske haske ne akwai wasu taurari guda uku da zaka ga ko zafi ko sanyi ba sa taba bacewa suna da hasken su akwai wani zaka ga da kusa da wata kuma yafi sauran haske ko akwai za ka gansu kuma ba su da hasken sosai to a taurarin ma haka to haka misalin mutane yake haka misali na kusancinsu da Allah yake yace wa tafawutuhum fihi ka tafawuti ma baina zuhrati was suha bambanci tsakanin mutane kamar bambancin wannan taurarin ne da babbar tauraruwa da karamar tauraruwa haka suke ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yan aljanna sun shiga aljanna za su hango wasu wasu fitulu masu haske amma suna ganin su kamar yadda mutum a duniya yake ganin taurari a sama za su yi tambaya su ce wai wancan taurarin mene da za a ce su ne abin da ake kira gura a cikin gidan aljanna na manya-manyan bayan Allah yadda kake hango tauraro a sama aka yin aljanna suke hango wannan wajen yaushe za ka kai wajen tauraro ko masu tafiya su bi sararin samaniya a ce sun je duniyar wata kwanaki nawa ake kafin a kai wannan da ma abubuwa da ake amfani da su a ce an je wata ko an je wata tauraruwa kwana nawa ake yi za a harba tauraron ta yi ta tafiya har watanni kafin a ce sun isa lokaci ka zako? to haka suke hangowa a ce ai waɗancan gidajen wasu bayan Allah ne a can sama haka kowa matsayinsa iyaka matsayin abin da zai samu to wannan shine mataki na farko ma'ana in kana kallon ni'imar Allah a kanka gwargwadon yanda kake kallon ni'imar Allah gwargwadon yanda ka dinga gode ma Allah gan gurgurdan yanda ka ƙaunaci Allah ya ce shi wannan mataki na ƙauna ɗin yana tabbatuwa ne ya kafu da bin suna manza Allah sallallahu alaihi duk abin da aka yi ba a kan sunna ba ya zama ba daidai ba kuma ba zai taɓa kai ka inda kaje so ka kai ba mutum ya gama ibadarsa ya gama neman kusancinsa ya gama bautarsa da kuma in dai ba kan sunna yake ba to wannan ya kauce ma hanya ya kauce ma shi yasa Allah ya ce ma annabinsa ka gaya musu cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ka gaya musu cewa wannan tafarkin nawa miƙaƙƙe ne ba ba ba kwana a kansa don haka ku bi shi duk wanda ya kauce ma wannan hanyar to ya ya bar abin da ake nema sai dai je fada wani abu da mai Allah ya ce wa fala tattabi usbul kada ku bi hanyoyi hanyoyi shortcut din nan ba su da ba inda za su kai ka ce mutum aya ko wani yanke da ake kafin ya gama yanken shi kai ka je har ka huta ka shi yana ne yana ta yanke yanke ko ina inda ya yanke bai sani ba gada ta karye a wajen kai kuma da ka bi hanya san bai wacce take miƙaƙiya har ka kai inda ka kai ka wuce shi na cin yana yanke bai kai ba to aka kada mutum ya bi yanke yanke yanke-yanke shine za ka samu akwai wani mai kira ga inda aka ce ka bi ka yi aikin Allah za ka samu lada sai wani ya ce ai ba zai kayi wannan ba bari na baka wani lakani in ka yi shi ba zai kayi wancan ba kaga ya yanke ma hanya kenan ya kawo ma shortcut ki to ai duk wannan wahalar da ake yi ba sai ka yi ta ba zan baka wani abu dan kankani in ka yi shi kawai shikenan zai ba ruwanka da wancan wahala ga wannan yanke kenan ga inda sunna take daidai kuma sai ka ce sai ka bi wani abu ga yanda annabi ya ce a yi ga yanda ya ga yanda sahabbai suka bi to waye kuma za ka zo ka bi shi kuma wannan duk hanyoyi ne kuma da ya ce ai sabatuwa, tabbatar wannan kauna din innama yakunu bi mutaba'ati rasuli sallallahu alaihi wa sallam yana samuwa ne ta bin manzo sallallahu alaihi wa sallama fi a'malihi cikin ayyukansa Mana duk wani aiki da zaka yi na ibada ka duba ka gaya annabin Allah ya shi a gani fi a amali wa akwalihi da zantuttukarsa don an ce ma zancen annabi ne wannan aikin annabi ne to shi ne abin da za ka bi shi wa akhlaqihi da kuma ɗabi'unsa sallallahu alaihi wa sallam yace fa bi hasabi hadha al-ittiba yakunu man sha'u hadhihi al-mahabba gwargwadon biyayyanka da zancensa da aikinsa da ɗabi'unsa to gwargwadon yadda wannan ƙaunar za ta yi ƙarfi a zuciyarka wanda ya bi ka biyayya ga annabin Allah ya fi ka ƙaunarsa ya ce wa sabatu ha wa kuwatu ha wa bi asabi hasabi nuqsanihi yakunu nuqsanuha haka nan tabbatuwarta da ƙarfinta haka nan gwargwadon raunin ƙaunarka da shi kama taqaddama yace kamar yanda ya gabata anna hadha al-ittiba yujibu al-mahabba cewa wannan biyayyar ta annabin Allah tana gadar da kauna wal mahbubiyyati ma'an wala yatimmu al-amru kuma al'amarin ba zai taba samuwa ba illa bihi ma sai da wannan biyayya yace fa laysa sha'nu fi an tuhibba Allah wai al'amarin duk inda ake kai ka ba wai a ce kai kana son Allah ba a ce Allah na son ka misali kai ka ce kaza kana san Allah Allah bai san ka saboda baka mishi abin da yake so ba to amma wannan Allah ya ce yana san shi me yasa Allah ya ce yana san shi saboda Allah ya ya ba abin da Allah ke so kai kuma ka iya cewa kana san Allah amma kuma Allah bai san ka haka yace al'amarin shine Allah ya kaunace ka yace kuma wala yuhibbuka Allah wannan kaida ce da ya kamata a saurare ta da kyau kuma a kiyaye sai ce wallahi Allah ba zai taba kaunar ka ba illa idan taba'ta habibahu sallallahu alaihi wa sallam har sai in ka bi annabinsa abin sa sallallahu alaihi wa sallam shine Allah zai so ka shine kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah inda ya kun ce kuna kuna kaunar Allah yace to ku bi ni Allah zai so haka ba yanda za a yi Allah ya so ka sai ka bi annabi sai ka bi annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ta ya za ka bi ya ce zahiran wa babinan a fili da ɓoye ba kawai a fili ba fili da ɓoye wasaddaktahu kuma sai ka gaskata annabin nan nasa sallallahu alaihi wa sallama khabaran duk abin da ya zo daga gare shi ka gaskata wa ata'atahu amran duk umarnin da ya zo daga gare shi ka mishi biyayya yau ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ajabtahu da'watan kuma ka amsa kiransa wa asartahu taw'an kuma ka fifita shi cikin yarda ko da ga wani abu da wani yake so ya saba da abin da annabin Allah yake so to ka ajiye wannan komi matsayinsa komi san da kake masa ka fifita na annabin Allah wa fanaita an hukmi gairihi bi hukmi kuma ka narke a cikin hukuncinsa ka rabu da hukuncin waninsa yau da an zo an ce ma ai annabin Allah ya ce abu kaza da ake ba haka bane to ka ce na ajiye ko da wani ya ce ma ai ni na yadda kai kaza ko an kawo ma wani hukunci aka ce ai ga abin da annabin Allah ya hukunta to sai ka ce sami ina wa ata'ana ba a ja da hukuncin annabin Allah shine Allah yake cewa inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ai zancen mu'minai shine idan aka ce musu ga hukuncin da annabin Allah ya musu ga hukuncin Allah sai su bi shi su ce mun ji kuma mun yi biyayya Allah ya ce wa ulaika humul muflihun wannan sune masu tsira da rabauta ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون wanda ya ba Allah ya ba sa, kuma ya ji tsoron Allah ya kiyaye to waɗannan sune masu samun tsira da rabauta ya ce wa an mahabbatihi ghairahu min alkhalqi wa an mahabbati ghairihi min alkhalqi bi mahabbatihi sannan kuma kaunar duk wani mutum da ba shi ba ya zama ta biyo bayan ƙaunarsa ne kowaye shi ko wanda ya haife ka ya zama ga ƙaunar annabin Allah ga wanda ya haife ka sai ka ajiye ƙaunar wanda ya haife ka ka bi ƙaunar annabin Allah ita ce kan gaba shi ne abin da na umar wata rana ya fito ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam na wayi gari a duniya ba wanda nake so fiye da kai in ba ƴaƴana ba manzala sallallahu alaihi ce da sauranka umar ce je ka sake tunani ce duk duniya na wayi gari in ba yayana ba ba wanda nake so biye da manzala sallallahu alaihi wasallam yake da sauranka sannan ya koma yayi tunani ya dawo yake to ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. kaunarka ita take gaba da kaunar kowa da kowa har da 'ya'yana da iyayena yace to al'an ya Umar yanzu ne ƙaunarka ta cika yanzu ne ka kai matsayin da ake nema shi ne ƙaunar annabin Allah ya zama tafi kowa ba ka ganin ɗanka zai shi ba ka ganin dukiyarka ba ka ganin iyayenka ba shi kenan kana iya yin komai saboda shi ko da iyayenka ka saba musu amma kuma ga biyayyar annabin Allah ko ita ce a gaba da kowa biyayya ce gaba da ta kowa kafin ka yi kama wani biyayya wannan abin da mala yake ni, to kaga wannan shi yake tabbatar da kaunarka da shi yi, shi yake gadar ma da wannan kauna haka ne yace wa an fa'ati ghairihi bi sa'ati kuma ka bar biyayya duk wani in ba biyayyarsa ba ita ce kan gaba wa in lam yakun zalika yace in kuwa ka ga lissafin ba haka bane duk abin da aka ambata babu shi yace to kar ma ka bata lokacin ka koma baya ka fito ta inda ka koma ta inda ka fito ka nemi wani haske ta wata hanya amma ba ta wannan hanyar ba ya ce kuma ka lura da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce fattabi'uni yuhibbukumullahu ku bi ni Allah zai ƙaunace ku ai ash'ana al'amarin dai ne? fi anna Allah yuhibbukum Allah yana ƙaunar ku ne la fi annakum tuhibbunahu ba wai dan kuna son su ba san Allah ba wa hadha la tanalunahu wannan kuma ba za ku taɓa samun shi ba illa bi tiba'il habibi sallallahu alaihi wa sallama sai da bin annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam shine kawai za ku sami kaunar Allah to Allah ya sanya mu cikin masu biyayya ga annabinsa qauluhu Allah yace wa tanmu alal ijabati bil faka ita wannan kauna din wannan mataki yana habbakar da amsa kiran Allah koda kana cikin babu baka da komai baka da waye amma kana amsa kiran Allah ai an yujiba da'i bi mawqulil a'mali shine me me wanda ake kira din ya amsa kiran Allah madaukakin sarki ya yalwata ayyukansa wa huwa khalin min haka annahu lam ya'mala shine ya dinga ganin ma kamar ma bai yi wannan aikin ba mana kada ka dinga lissafin cewa ai na yi abu kaza na cancanci Allah ya mun kaza a'a kai kawai ba tare da cewa wai kana da bukatar wani abu a wajen Allah don Allah ba ka iya goranta masa ai ba ka ƙure Allah ka ce kai ka kai abin da Allah yake so har ka kai ƙurewar shi babu ba wani bawa da zai yi wani wani ya ce maza Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan annabin Allah gaya musu cewa ah, ku roƙi Allah ma'ana abin da ke wajen Allah baya karewa ya ce idan nuktis za mu yawaita ya ce to ai Allah ba zai kosa ba ko mu yawaita wanda kuka yi Allah ba zai kosa ba haka ka yi ibadar ka yi ibadar ka yi ibadar wannan a wajen Allah ba ta taka karata karya ba haka kada ka dinga ganin cewa wai yawan ibadanka ya cancanci Allah ya mun kaza ba cancanta ba sai dai Allah ya ji kanka kawai ya ma kyauta yanzu an ce akan ayyukanka ne za a ma sakamako ya ba wanda zai ketare ba wanda zai ketare inda akan aiki in ka duba ayyukan da ake yi sai ka ga ayyukan duka suna da nakasa so nawa kake shiga sallah ga har ka shiga sallah ka'idar din nan tunanin duniya bai zo ma ba so nawa ai da wahala zai yi wahala a shiga sallah farilla da mutum har a sauke ta daga liman har mamun a ce ba tunanin duniya a zuce shi sai wanda Allah ya ji kansu wanda Allah ya zo su da rama to irin wannan sallar kaga sai dai Allah ya karbe ta ba wai don kyanta ba ba wai don cikanta ba sai don tausayinsa da bayin. ya ga dinga cewa ta ƙabbal minna Allah ka karba ba wai baka cewa wai saboda aikin ya cika ba inda aikin ya cika ne ba ka ce a karba ba ka zan cika ke ne to amma kana roƙo Allah ya karba saboda bai cika ba don haka amsa kiran Allah ka cika aiki alhalin baka tunanin neman wani abu da wannan aikin bal yujibu da'watahu bi mujarrad al-iflas wal faqr tab a kai dai kana amsa kiran Allah ne saboda buƙatar kai mabukaci ne a wajen Allah kuma baka da komai fa inna tariqatal faqr wal faqati ta'aba an yakuna li sahibiha amalu domin hanya ta mabukaci wanda yake cikin fatara da rashi shine mai ita wanda yake bin wannan hanyar ba za a ce yana da wani aiki ba abinda ma da yake nufi faɗin Allah da ya ce ayyuhan nasu an tumul fukara'u ilallah ya ko mutane kuma bukata ne a wajen Allah kenan ko da kana da wani aiki aikin nan ba zai sa ka wadatu da Allah ba haka kana da bukatar Allah kana kuma da duk yawan aikin ka kana da bukatar Allah in Allah ya karba aikin fa yawan shi ayaya asaran sa haka kana da buƙatar Allah maɗaukacin sarki kana da buƙatar ya karɓa aikin da kenan kai mabuƙaci ne kuma komi wadatar mutum komi kudinsa komi dukiyarsa komi matsayinsa da mulkinsa yana da buƙatar Allah yana da buƙatar Allah sau haka dukkanmu mabuƙata ne hakan za ka bauta ma Allah ka bauta ma Allah da sakakkiyar zuciya in za ka yi neman kusanci da Allah ka nuna cewa kai ɗin mai buƙata ne annabi musa alaihi salam da ya shiga cikin kunci da wahala ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah wannan hali da ka ajiye ni a ciki ni mabukaci ne a gare ka Allah bukatar rahamarka nake ne haka ya fada domin Allah ne ya tsirar da shi ba Allah ya tsirar da shi ba ba zai iya tsirewa daga Fir'auna ba ya bar wannan garin ya gudu ya zo garin da bai san kowa ba ba wanda ya san shi da ya zauna ƙarƙashin wata itaciya ya zauna ya zauna ya yi tunani sai daga hannun ya ce rabbi inni lima an zalta ilayya min khairin fakil ya Allah ni fa mabukaci ne ban da kowa sai kai annabin Allah bage ce ya Allah ban da kowa sai kai ni mai bukata ne a wajenka ba ko wanda ya sai ce bai da bukatar Allah babu shi saboda haka ko wani hali ko wani matsayi wa inna ma yadkhulu ala rabbihi bil ikhlas mahab haka zaka je ga wajen Allah zaka je da cikakkiyar bukata ne ba zaka je kana tinkawo ba zaka je kana ne kaskantar da kanka mutum ya shiga yana ne kaskantar da kansa wal faqatul mujarrada wala raiba anna al mahabba tanmu ala hadha al mashal yace babu makawa lalle kaunar Allah tana haɓaka idan bawa ya ya sanya irin wannan tufafi na nuna bukatuwar shiga ga Allah wa hadhihi al-ijaba da kuma wannan amsawar wa ma a'azzahu min maqamin ma yace lalle wannan matsayi matsayi ne babba wa alahu kuma madaukaki min mashhadi wa ma anfa'ahu lil abdi kuma yana matukar amfanar da bawa a wajen Allah wa ma ajalluhu lil mahabba kuma yana daukaka kaunar Allah ga bawansa wallahu musta'an sai a nemi taimako a wajen Allah madaukakin sarki yanzu baka ganin wanda ya san girman Allah idan zai je bautar Allah kamar misali in kaga bawa a ce ranar juma'a in dai mai sanin Allah ne kaga sai yayi wanka sai ya nemi tufafi mai kyau sai ya nemi turare mai kanshi duk ina zai je wajen mahaliccinsa kuma da bukata yake zuwa ba yana zuwa don ya je alfahari ba yana zuwa ne in ya zauna ɗin kuma ƙila kafin a zo a yi sallah ya kusanci Allah yana nuna ƙasƙancinta da buƙatarsa ga Allah maɗaukakin sarki wannan buƙatar wannan tana ƙara ma bawa ƙauna ga Allah maɗaukakin sarki sai mataki na biyu ya ce shi ne mahabbatun taba'atu ala ikaril haƙi ala ghairi ƙauna ce wacce take wato zaburar da fifita gaskiya ma'ana fifita Allah akan waninsa wa tulhijul lisana bi dhikri kuma tana hore maharshe ambatan Allah da zama yana yawan ambatan Allah wa tu'alliqul qalba bi shuhudi kuma tana rataye zuciyar bawa da kullun tunanin Allah madaukakin sarki irin wannan kauna wa hiya mahabbatun tazharu min mutala'ati sifati ƙauna ce da wato take bayyana ta lokacin da bawa yake hararo siffofin Allah maɗaukakin sarki ka riga ganin siffar Allah da cikin siffofin nasa wan nazaru ilal ayat da kuma lura da wato ayoyin Allah wanda ya halittarsa akan a doron ƙasa ka kalli yadda Allah ya halicci sama ka kalli yadda Allah ya halicci ƙasa ka kalli yadda Allah ya halicci dabbobi da duwatsu kama kalli kai karan kanka yadda Allah ya halittarka yanzu ka kalli halittar ɗan adam mutum lallai za ka san Allah ya yi halitta tabarakallahu ahsanul khaliq ba wani wanda ya isa ya halitta irin ta mutum kamar yadda Allah ya babu shi duk wani mutum mutumi da za a yi a ce wani wani wani mutumin karfe da za a yi sai ka gan shi ba daidai ba yake tafiyar ba irin ta ɗan adam ba ce kuma da zaran wani abu ya dan dinke shi kenan baya ya kuma sai yana da mai motsa shi in ka sa batirin batirin yayi zanyi ya tsaya kai kuma dan adam kana nan babu batiri ba a ma caji baka sanya kake tashi a kake tafiya ba ko mutum ya sani yanzu ana cewa cajin mutum na yayi rauni shikenan sai an je an kai shi caji ka ba ba wani abin da kake ba Allah ya ma komai Allah ya wannan halittar in ka kalli halittar jikinka yanzu gashi ya fito ka aske sai sake fitowa ne yake fito da shi ba wanda zai ce ma gashi ko farce yanke kana yankewa kuma wani yana sake fitowa kuma da akwai amfaninsa a jikinka akwai amfaninsa a jikinka haka in ka kalli halitta Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun yanzu ba za ku kalli kawunan ku lura a ciki ba ka duba yadda jinka yake yadda ganinka yake yadda motsin bakinka yake yadda numfashinka yake yanda kafarka take ka duba duk irin waɗannan abubuwan sai ka ce babu wani wanda ya halitta to irin wannan abin ma ne yake faɗa cewa tunanin Allah cikin ayoyinsa ai duk abin da ka gani a doron ƙasa ɗin nan aya ce ta Allah Siyasa yasa mai hikima yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin kowane abu sai ga alamar da take nuna cewa Allah shi kadai ne babu wani abu kamar Allah kuma an akwai to shikenan sai ya kawo yayi irin abin da Allah yi duk abin da za a yi da yayi irin na Allah ba babu shi kuma da yace wal irtiyabu bil maqamati da kuma wato asalin yawatawa cikin wato matakai matakai na kusancin da Allah to ce yace hadhihi daraja wannan matsayi da ake magana ya fi na bayansa shine a'ala mimma qablaha in an kalli dalilinta da kuma manufar fa inna sababal ula mutala'atil insan wal minna domin na farko kana kallon kyautatawar da Allah ya ma ne da kuma ni'imar da ya ma amma wannan kana kallon sufofin Allah ne wa sababu hali mutala'atul sifat kana leƙen sufofin Allah ne kaga ya sufofin shi suke in an ce Allah alqawi ma'ana siffa ta ƙarfi ba irin ƙarfi na irin ƙarfinka ba duk ƙarfi na da ƙarfinka ko wanda ya bi ka ƙarfi shi kuma Allah siffar shi ta ƙarfi ba da kai babu kamar Allah kuma bai karewa ƙarfin nasa kuma ba wanda zai iya rinjayar Allah maɗaukacin sarki shi ne mai rinjayar in ka ce ji ne ba irin ji na ba irin jinka ba yanzu za a kawo mutanen da baka taba sanin yaransu ba su zauna in yanka ka za su yi su siyar da kai suna magana Allah baka sani ba Allah kuma yana jin kowa Ko irin wannan kake kallon sufofin Allah in duk duniya za ta taru tana roƙon Allah a waje ɗaya a lokaci ɗaya Allah yana jin su gaba ɗaya kuma zance wannan baya baya shige cikin na wannan kuma Allah yana jin su a lokaci ɗaya kuma duk yana fahimta abin da suke faɗa kai zo an ce ma mutum biyu su yi magana ne kace ma dan dakata wannan ya gama ko a ga wannan siffar mai rauni ce yi. a yanzu an je aikin haji ko ɗakin Allah mutum nawa duk daga hannu suke suna roƙon Allah kowa da yarensa, kuma kowa da buƙatarsa, kuma Allah ya san bukatar kowa kuma za su dawo kaga dukkan su Allah ya biya musu bukatar su. to ba Allah ba wa yake da wannan siffa haka wannan hangen siffa ake ake nufi haka duk wanda yake sanin wannan siffofin sai ka samu kaunar shi da Allah ba kamar wanda bai san wannan siffofin na Allah ba kuma ya yace wannan shine yasa wannan matakin yafi wancan shi wancan kana kallon ni'imar da Allah ya mani wannan kuma kana kallon ita kanta siffa ta Allah siffofin cikansa da ayoyinsa yace wa shuhudu ma'ani ayatihi da harawu ma'anonin ayoyin Allah wanda ake ji ko na alqur'ani ne ko wanda ake ganin su in na gani ne wa husulul malaka fi maqamati suluk haka nan ka kai matsayi na wato tsarkake halayenka wa huwa al-irtiyad bil maqamat shine mutum ya dinga bibiyan mataki mataki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan walidhalika kanat gayatuha a'la min gayati ma qablaha kuma ne yace wannan gaba tab'atu ala ithalil haqqi ala ghairi ita wannan mataki na kauna tana wato zaburar da mai wannan mataki wajen fifita gaskiya akan abin da ba gaskiya ba ko fifita Allah akan abin da ba Allah ba domin Allah sunan shi alhaq kuma gaskiya ma alhaqu ce ko to yace ni kamali hawa quwwatiha saboda cikanta da kuma karfinta فإنها تقتضي من المحب أن يترك لأجل haƙƙi masu yawon, to wannan siffa ta kai matakin da mutum yana iya barin duk wani abin da ba gaskiya bai koma ga gaskiya ta Allah don haka sai ya fifita shi akan da wanda ba shi ba ba zai fifita wani kuma akan Allah ba wa yaj'alu lisana lahjan bi dhikrihi zaka ga harshensa kuma ya dore da ambatan Allah yana yawan ambatan Allah da harshensa fa inna man ahabba shay'an aktsara min dhikrihi domin duk wanda ya so abu sai kaga yana yawan ambatan abu to in kaga kana yawan ambatan Allah kana son shi in kaga baka yawan ambatan Allah to sai ka binciki zuciyarka in kaga karatun alqur'anin ka ya sauka to imanin ka yayi low sai ka samu abin da zai bunkasa shi da ya buskin ɗinsa ko ila wasu abubuwa kai shagaltu da su suka shagaltar da kai daga ambatan Allah amma an kana yawan ambatan Allah to kaunarka da Allah tana dada yawa kana dada ƙara alaka mai ƙarfi da Allah madaukakin sarki inda kana karanta shafi daya a ini sai ka zo kana karanta aya daya ko kakan yi sati baka karanta aya biyu ba to sai ka gane cewa akwai gyara sai ka koma ka gyara sannan kuma tana rataye zuciya da tunanin Allah maɗaukakin sarki saboda tunaninsa yana ma mai zuciya har sai ya zama baka tunanin kowa in ba Allah maɗaukakin sarki ba to sannan gaba da gaba da ya ce kuma tana bayyana leƙen siffofin Allah ma'ana abin da yake nufi na farko ka tabbatar da siffar ga Allah in an ce Allah as-sami'u ne to ka tabbatar da cewa lallai Allah as-sami' ne in an ce albasir ne to ka tabbatar Allah albasir ne in an ce al'aziz ne ka tabbatar Allah ɗin al'aziz ne an gane ko duk siffar da aka ce ta Allah ce to ka tabbatar da ita ga Allah ne sannan na biyu bayan ka tabbatar da siffar wa ma'arifatu ha saniya sai ka san mecece siffar kuma abinda ka ka tabbatar ma da Allah ɗin nan to menene wannan abu ya yake sannan sai ka kore duk wani kamanceceniya ta wani da wannan siffar in ka tabbatar ma da Allah ji to ka kore jin wani gajin Allah bai yi daidai da irin jin wani ba domin laisa ka mislihi shay ba abin da yake kama da Allah Wata watta'til kuma kada ka ce za ka kore wata siffa ko ka canja ta ga Allah maɗaukakin sarki akan inda ta zo sannan kuma kada ka kada ka dinga kwatanta yanda siffar take wannan ya fi shiga cikin siffofin Allah na aiki Allah yana da siffofi na zafi gane ko <clears throat> sannan kuma yana da siffofi na aiki ana kiransu sifatul zat wa sifatul af'al siffa ta zati shine abin da yake bai rabuwa da Allah madaukakin sarki siffa ce tashi tun fil azal tun asali haka Allah yake da wannan siffar kamar zance an gane ko kamar ji kamar gani kamar ilimi sani duk waɗannan siffofi ne na Allah da tun asali suna tare da shi kuma ba sa rabuwa da shi ba kamar ɗan adam ba a ɗan adam asalin shi ba mai ilimi ba ne ai daga ba yake samun ilimi ko wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya ce la ta'lamuna shay'an ba abin da kuka sani da kuka zo duniya duk wanda ya shigo duniya jahilci ya shigo bai ma fara sanin meye duniya ba zai ya girma ko so shi sanin Allah ba haka bane shi sanin Allah yana nan da sanin shi kuma ba wanda zai ce ga mafarin sanin kuma sanin bai karewa kai kuma an aka kai wani lokaci sai an dinga tuna masa za ka zo kwakwalwar ta dinga yin sauka tana sauka tana sauka tana sauka haka zo ka fara mantuwa shi kuma Allah bai mantuwa Za a yi zillu rabbi wa da yansa haka annabi Musa ya ce shi la ya zillu rabbi wa da yansa Allah bai mantuwa kuma bai bacewa saboda haka ita wannan siffa ta Allah din kada ka kwatanta yayi wannan siffa ta zati ka tabbatar da ita ga Allah so sai siffofi na aiki shine Allah ya aikata wani abu a lokacin da ya so kuma yadda ya so kamar misali zuwan Allah maɗaukakin sarki don ya ma bayi sakamako ko kaga wannan ai aiki ne a aikace ne to karkace ga yanayin yadda zai zo ba a bayyana don baka san ya zai zo ba ba a kwatanta ya zai zo ko kuma yadda Allah yake cewa bayan ya halicci sama da ƙasa sannan sai ya daidaito a akan ya yi daidaito din nan ba ka kwatantawa don abu ne da ba zai kwatantu ba wannan siffa ce ta aiki ko halitta ya Allah yake halitta ba wanda ya san Allah yake halitta wannan zufofi ne na aiki to su ma ba ka kwatanta su ko yanda ya tabbata cikin hadisi ba ana cewa a tashi eh, ƙarshen dare a roƙi Allah ba domin yana kusanta da bayinsa ko Allah yana sauka ya sauko kusa da bayansa to wannan saukar ba za ka taba cewa ga yadda yake sauka ba ba ka kwatantawa ta haka ma da yake cewa waɗannan abubuwan guda uku na guda hudu na farko tabbatar da siffar ta Allah na biyu sanin wannan siffa ta Allah na uku kore wato eh, rashin kore siffar ga Allah na hudu rashin kamanta siffar Allah din ya ce to wannan abubuwa guda hudu ba yanda za ka yi ka san wato siffofin Allah maɗaukakin sarki sai ka samu waɗannan abubuwan guda hudu to su ne za su gadar ma da ƙaunar Allah domin ka san wa kake bauta make ka san waye mahalicin ka wani kawai ana faɗan Allah ne a baki bai sani ba amma kai in ka san wannan ka san wa kake bauta ma shi yasa da fir'auna ya tambayi annabi Musa man rabbukuma ya Musa kada rabbuna alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada annabi Musa ya san Allah yace Allah mahalicci na ko alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu shine ya ya halicci komai thumma hada sannan ya shiryar da shi qala fir'auna wa ma rabbul alamin yace me wai rabbul alamin ni ban sa Allah ba kala ce rabu samawati wal ardi wama bainahuma shine mahalicin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin ya sake kore wannan ya sake kawo wata tambayan kala rabbul mashriq wal maghribi wama bainahuma ya sake kore ya ce rabbul rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin shine mahalicin ku mahalicin kuma iyayenku na farko haka shi ya sani mutanen maka suka tambayi annabin Allah cewa mu fa ba mu san duk abin nan da kake faɗa Allah Allah bane ka ga mana waye Allah yace kul ka ga musu huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan shine Allah ko ba ku sani ba to ka san Allah ka san wanda kake bauta ba kage shi annabin Allah ya san Allah in su ba su sani ba su hoto suke gani kawai na gumata suka ce ba su san Allah ba yace ai Allah din nan a wani karatun suka ce ba mu san waye Allah ba ka gaya mana waye Allah da kake cewa ar-rahman Allah ya ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan in ba ku san Allah ba shine wannan shine ar-rahman wanda ya halicci mutum ya sanar da shi yanda zai yi magana ko waɗannan gumakan su suka koya muku magana su suka sa muku harshe da kuma lebe da kuma magana da hankali sai an zama hulbayan aka bayyana musu siffofin Allah duka gaba daya to ya kamata mutum ya san waye Allah ya san waye ke bauta kar mu ya zauna kawai shiru shi bai san meye mahaliccinsa ba bai sai meye abin bautarsa ba to in ka san sunayensa ka san sufofinsa ka san abin da ka kore masa ka san abin da ka tabbatar masa to shi ne ka san wanda kake bauta kuma dole ne mutum ya san halicin zai dole ne ka san halicinka kuma ana sanin shi ne da sufofinsa ana sanin shi kuma da ayoyinsa da ake gani ana sanin Allah da ayoyinsa da halittinsa lalle in ka ga ruwan sama yanda yake sauka ka san cewa akwai wanda yake saukar da shi in ka ga yanzu yanayi ba a wuce kiftawar ido ba damuna ta dauke an shiga hunturu ya kawo wannan to duk wanda ya kamata mutum ya dinga sani in ka ga wannan canjin yanayin ka ce lalle akwai wanda yake kawo wannan canjin yanzu ba wanda zai ce ma ga lokacin da rana ta zame duhu ya shiga sai Allah a daidai karfe nawa ne da minti nawa ranar take gama zamewa duhun yake shiga ba wanda ya sani sai Allah ne ya san wannan kuma yanzu muna duhun nan ba wanda zai kawo rana in ba Allah ba kuma sai lokacin fitowar ranar nan za ta fito yanzu ba yanda za a ce nan da karfe goma kuma za a fi wani zai fito da rana ko za a yi wani dalili da zai kawo rana ta fito sai Allah ko saboda haka dole mutum ya san mahalicinsa ka san wanda kake bauta ma kai imani da shi din nan ba daidai yake da kowa ba to wannan shi yake dada sa sai ka ji kaunar Allah ta cika ta ma mai zuciyarka sai ka ji shine yake komai sauran kuma ba sa iya komai to abin da malai yake nuna mana kenan yake cewa wa kullama aksara qalbuhu min mutala'atiha wa ma'rifati ma'aniha duk lokacin da zuciyar bawa ta yawaita leƙen waɗannan sunaye da siffofin Allah da sanin ma'anoninsa izdadat mahabbatuhu sai kaunar Allah ta karu a zuciyar lil mawsufi biha ga wanda ake siffanta shi walidhalika kanat al-jahmiyya qutta'u tariq al-mahabba bayna al-muhibbin wa bainahum hum sayf al-ahmad shi yasa masu kore kofin Allah da ake ce musu jahmiyya ma ne yace waɗannan barayi ne suna so su raba mutane da abin kaunar su shine Allah sawa yace tsakaninka da su sai ka zare takwabi ba ruwanka da su wan nazaru ila ayat da kuma lura da tunani ga ayoyin Allah shine nazarun fikir lura da kallo irin na tunani da Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat shin ba za ku yi duba ga raƙuma yanda Allah ya halice su ba ana nufin ka ajiye raƙumi ka kalle shi ba a'a ka kalli yadda halitta raƙumi take wani bincike da ya tabbatar da cewa raƙumi dalilin da ya sa yanki na sahara ya fi dacewa da raƙumi kuma duk iskar da ta taso raƙumi bai tsawa zai ci gaba da tafiya yana da wani abu a cikin idansa idan ba a wannan ƙurar ta hamada idansa yana bude da wannan ƙurar ta taso sai wannan abin zai sauko kamar gilasa ta sai ya rufe sai ya zama masa kariya yana gani kuma wannan ƙasar ba ta shiga cikin idansa wa ya sanya masa wannan to shine afala yanzuruna ila jibil ba yana nan wani abu kamar leda ana fara wannan kura sai abin ya sauko kuma idan yana na abu wai wannan ba Allah ba to Allah ya ce ku duba an ce ka kalli raƙumi kawai ba ka kalli yanda yanda halittar sai kaga wani ya kalle sai ga kaman dabba ce da ma kaman ba ta da wayo eh. to sai ka bace a cikin hamada raƙumi bai bace ba duk duhunta duk ƙarfinta din yawanta in ya bi ta so ɗaya bayan shekara goma zai bi wannan hanyar bai bace ba sai kuwa yanzu aka bi da kai hanya so ɗaya in an ji an sake kai ka an yi wani gine-gine a hanya shi kenan ka bace ba abin da za ka gane ta ka duba kifi a cikin ruwa yanda yake numfashi kai ka shiga ruwa kai numfashi mana wasu yan abin nan ne fa tsagi tsagi a nan idan shi na buɗe hancin shi na amma ta ne yake numfashi ta wani abubuwa suna nan kaman yanka haka duk kifi yana da wannan ta nan iska take shiga mu kuma bai shiga hancinsa zai buɗe bakinsa da komai ruwa ba zai shiga ba wannan duk ba aya ba ce ta Allah ba ta ishi mutum ba kai dai ba kai zaka shiga ruwa kai wannan ba ido a buɗe baki a buɗe sai dai a ɗauko kai. amma ka taba ganin kifi da yake rufe idansa a ruwa duk kifi a cikin ruwa idansa gara da rayu ke kuma baya hana shi gani wannan aya ce ta Allah ne to aka mutu ya dinga hangen waɗannan ayoyi na Allah maɗaukakin sarki yana ganin su shi kanshi wannan sai ya ƙara ma kusanci da Allah da sanin Allah kuma da abin da yake faɗa kenan yace da lura da ayoyin Allah wanda ake ganin su da kuma ayoyinsa da ake jin su ya ce wa kullum min huma dukka ko aya ta karance na zancen Allah ko aya ta halitta kowanne da'in kawi mai kira ne mai ƙarfi zuwa ga ƙaunar Allah li'annaha dal adillatun ala sifati kamali domin tana nuna cikar kamalar Allah wa nu'utu jalalihi da kuma ɗaukakarsa wa tauhidu rububiyyatihi kuma kaɗaitarsa cikin halitta wa ilahiyyatihi da kaɗaitarsa cikin bauta Wa'ala ala hikmatihi wa birrihi wa ihsanihi kuma ɗaukakar hikimarsa da kyautatawarsa da ƙaunarsa da sassaucinsa da kuma kyautarsa da kuma yalwar rahamarsa wasu bugu ni'imatihi da kuma yawan ni'imarsa ga bayinsa da haka matun nazari fiha yawaita kallon wannan da'in yana kira ga mutum la mahala ila mahabbati zuwa ga kaunar Allah ne wa kadhalika al-irtiyadu bil maqamat haka nan bin mataki mataki fa inna man kanat lahu riyabatun wa malakatun fi maqamatil islam duk wanda ya gogar da kansa akan matsayi na musulunci ya san shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah aqama as-salat yana tsaida sallah wa yasumu ramadan yana azumin ramadan in yana da dukiya yukhrijuz zakat in yana da yalwaye aikin haji wannan mataki na farko kenan na musulunci yayi wannan matakin sai ya je mataki na biyu na imani shine yu'minu billah wa mala'ikati wa Kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi da ya san daga Allah ne sai ya bar kuma wannan matakin sai ya je matakin ihsan na cewa yana tsayawa yana bauta ma Allah tamkar yana ganin Allah kuma duk abin da zai yana tsoron in sako ne yana tsoron kar Allah ya ganshi yana aikata ko da ba kowa to wannan shine abin da ake nufi to wannan yana sa kaunar eh, Allah ta yi ƙarfi da anna mahabbatan lahi lahu atam domin kaunar Allah gare shi ta zama cikakkiya wa idza ahabba Allahu abdan wannan ma ya kamata a kula da wannan gabar babba cewa idan matukar Allah ya kaunaci bawa to an sha'a fi kalbihi mahabbatahu sai Allah ya tsirar da ƙaunarsa kuma a zuciyar ba haka in ka ji kana ƙaunar Allah kana san sa to Allah yana san ka shine in ya in ya dasa ƙaunarsa a zuciyarka sai ka ji kana san Allah duk wani abu da za a zo a ce ma a wannan wannan ba na ba na Allah bane ana so kai ka bar na Allah sai ka ji baka so kai kuma wannan ba ka ce wai wai saboda a'a kai ne hali ne ko a'a kana da kudi ne a'a ko kana birni ne sai wani mutum a can cikin kauye da bai san kuma ba sai ya fi samun wannan kaunar ta Allah domin ya fi ka imani da Allah ya fi tsoron Allah inna akramakum inda atqakum mun yi hira da wani mutum yake ban labari ya ce kakansa wanda ya haifi ubansa shine ya fara shiga musulunci a yankin su yace lokacin da ya zo yana sallah zuwa ake a kewaye shi ana cewa yana yana goga goshin shi a ƙasa in ya gama sai a wanke sai a wanke wajen da ruwa duk wannan abin da ya hana ya shi kadai ne yake sallah a yankin ba wani yanki bane nan yankin ƙasar jarawa yace shine shi kadai musulmi a wajen gaba daya sai a zo ana kallon shi yana sallah kuma bai taɓa barin musuluncin ba to kaga wannan mutum ne da shi ba a gari yake ba kuma shekaru ne masu yawa da haka su ma a haka suka taso da wannan ƙau kuma ba wai malamai bane ba masu ilimi bane shi imanin ne da ƙaunar Allah Allah ya dasa a cikin zukatan ya zama sai rike duk abin da ake na a yi waye a yi kira na masu bishara na kirista bai taɓa hana su addini ba kuma har yau suna kan musulunci in ka shiga sai ka ga abin yana baka mamaki yana amma ba mamaki da ikon Allah babu abin mamaki Allah yana aikata abin da ya so haka karka dauka kai yar dan lungun da kake da dan duniyan da kake nan ne kadai addini yake ko nan ne kadai imani yake wani yana can cikin duwatsu baka san ma me ne bautan Allah bane baka san da shi ba saboda haka Allah yana jefa kaunar shi cikin wanda yake so wanda kaga Allah ya jefa mushi wannan to Allah yana yana san shi to sai Allah ya jefa mushi wannan kauna to zamu dakata a wannan gaba muna roƙo Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin masu kaunarsa kuma ya sanya mu cikin waɗanda yake kauna din abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana muna addu'a ga babban rashi da muka yi na ubanmu mahaifinmu da shi da iyalansa muna roƙon Allah gafarta musu Allah madaukakin sarki ya musu rahama iyalan su kuma Allah madaukakin sarki ya ba su dangana duk sauran al'umman musulmi duk inda suke muna roƙon Allah gafarta musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh